ba program ɗin nan kaɗai nake yi ba wato in so samu ne ina advertisement zan iya advertisement kuma azin waka album zan iya hau waka sannan kuma fannin magungunan mata da suturarruka su mura su me su ma wa'annan duk na sassan su ba zan kaɗai na rike ba sannan kuma tun ina ƙarama nake sha'awar in zama wata ba wai kuma in zama wata azimai ko star ko duniya ta sanna ba a'a hozili nake yi ina hozili ne saboda rufa ma kaina asiri to amma ba zan gaya muku dalilin da ya sa na zaɓi wannan harkan ba daga a ce harkan fim waka azin album kenan wannan program inda da nake yi zindin sannan tana magungunan matan nan da nake yi duka ina yi ne don na rufa muka ina asiri ni hozili nake yi ni ba kowa ba ce kuma don allah don annabi masoyana don allah ina roƙonku ta alfarma ina roƙon ku don Allah dan annabi don Allah don annabi jiya <coughs> ni da addu'a Allah kuma ya dafa mana ga baki ɗaya Allah kuma ya sa mu dace amma ni Allah ya ga zuciya ta ba ina ku wannan program ɗin ba ko don wani abu da ko wani manufa ko iskanci no na ɗauke shi a sana'a ne duk abin da za ku ga nayi da zai fito a bidiyo da har za a kalla a sana'a na ɗauke shi a haka haka a hankali mutum ke farawa kafin ka ce kwabo in allah ya hanyar cin abincin ka ne sai ka allah ya rufa maka asiri ka samu in ko ba hanyar cin abincin ka bane sai ka ga allah ya canza maka bayan da allah bai abinsa to dai amma dai na fara yin wa'annan dai ina wa'annan program in dai a hankali a hankali dai taya da addu'a Allah kuma ya dafa mana dukkan mu kuma Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa mu karfin zuciyarmu zindir